Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne sarfi hashin gumel tare da baba ko makiyar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na A yau ranar Talata, biyar ga watan Afrilu na shekarar 2022. cikin shirin za ku yi cewa yawan barace-barace da kananan yara suke kan tituna ya sa wasu al'ummi kira gwamnati da ɗauki mataki a ƙasar ghana sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kuri ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kama muku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar nijar albarkacin watan ramadan za mu kama muku shirin darussa ramadan a kaina amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeli. A jiya litinin shugaban Amurka Joe Biden ya kira ga gudanar da shari'ar aikata laifukan yaƙi a kan shugaban Rasha Vladimir Putin. Inda ya Allah wadai da ayyukan rashin imani da sojojin Rasha ke aikatawa da aka gano a cikin 'yan kwanakin na Abuja wata anguwa a kiwu babban birnin Ukraine. Ai za ku iya tunawa na sha suka saboda na kira Putin da mai laifin yaƙi. biden yana faɗa wa manema labarai a fadar white house ya ce a gaskiya kuma kun ga abin da ke faruwa a abuja wannan kadai ya isa laifin yaƙi amma za mu tattara bayanai an kwashe gawarwakin fararen hula 410 daga wasu yankunan birnin kiev da aka sake kwacewa a hannun sojojin rasha a wannan lokacin in ji babbar lauyan gwamnatin ukraine irina venediktova shugabar hukumar zartarwar tarayyar turai ursula van der leyen ta fitar da wani sakon twitter a jiya litinin cewa kungiyar tarayyar turai za ta tura masu bincike zuwa ukraine su taimaka mata tattara bayanai akan laifukan yaƙi a jiya litinin shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kai ziyara abuja da yaƙi ya kace-kace da shi masana kimiyyar yanayi sun yi gargaɗi cewa duniya ka iya fuskantar bala'i idan ta gaza daukar matakan gaggawa da ake bukata na takaita dumamar yanayi zuwa ma'aunin celsius 1.5 kwamitin ƙasa da ƙasa akan sauyin yanayi ya fitar da wani rahoto na dakile sauyin yanayin bayan rahotanni biyu da suka gabata a kan kimiyyar zahiri da ke bayan sauyin yanayi da kuma tasirinsa babbar hukumar kula da yanayi ta majalisar ɗinkin duniya ta ce canje-canje a yanzu suna haifar da cikas a cikin duniyar halitta da kuma rayuwar bil'adama a cikin shekaru goma da suka gabata rahoton ya ce matsakaicin iska mai gurɓata yanayi da ake fitarwa a duk shekara ya kai matsayi mafi girma a tarihin ɗan adam sai dai kuma ɗaya daga cikin shugabanni biyu na rukunin aiki na uku na kwamitin da ake kira james ya ce ci gaba da ake samu na raguwa a cikin shekaru biyu da suka wuce tare da karuwar shaidar kasashe da dama na daukar matakai na sauyin yanayin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sake komawa akan karagar mulkin afghanistan da kungiyar taliban ta yi a cikin watan agusta biyu bayan janyewar da amurka ta yi a kasar da ke tattare da tashin hankali ya jefa mutanen afghanistan cikin mummunan wahala a cewar wani sabon bincike a cewar wata kuri'a da cibiyar gallup ta gudanar kashi 94 cikin ɗari na mutanen afghanistan suna fama da tsananin talauci da ya isa wahala ko da yake shine mataki mafi girma tun shekarar 2005 matsalolin na ƙara yin sama ne tun cikin shekarar 2017 lokacin da taliban ta kai hare-hare da tsawon lokaci domin kwace kasar a cewar cibiyar ta gallup binciken ya nuna kashi 96 cikin ɗari na matan ƙasar suna shan wahala idan aka kwatanta da maza kashi 92 cikin ɗari. sai dai babu wani takamaiman bambanci a tsakanin wurin shan wahala a yankunan afghanistan cibiyar Gallup ta washington dc ta ce ana tsananin buƙatar aikin jin kai a ƙasar amma hankali ya kau daga ƙasar tun bayan da rasha ta mamaye ukraine a watan fabrairu. don jima kaɗan za mu muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa ƙasar Ghana inda yawan barace-baracen ƙananan yara kan tituna ya ji hankalin al'umma da masu ruwa da tsaki da neman gwamnati ta ɗauki matakin hana iyaye aika 'ya'yansu zuwa birane da wani lokutan ma har makwabtan ƙasashe. Wakilinmu Hamza Adam na ɗauke da rahoton. ka abubuwan nan da masu bara suke yi a gaskiya a kyan samu ba haka ya kamata suna yin shi ba dan yanzu baran da ake yi ya zama kaman kwace dan gaskiya ba dan Allah ke yi ba wani na nan ka gan shi da karfin shi da komi da lafiyar shi da ya kamata ya je ya yi kama bai ai gaskiya ai musu magana kuma sun yawa cikin gari kwarai yanzu koke-koken wasu al'umman manyan birane biyu kuma sai da Accra kenan na bukatar da gwamnatin Ghana ta dau mataki akan mabarata da suka hada da mata da kananan yara masu mamayar hanyoyin titunan kasar yau da kullum Kiraye-kirayen na zuwa ne biyo bayan shugaban jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad ya yi Allah wadai bisa mamayar hanyoyin titunan wasu kasashe da ke makotaka da Nijar da wasu al'umman kasar ke yi domin aiwatar da barace-barace tare da kananan yara. Mutum yakan ba ma mace yara haya ta je da su ta yi bara kuma ta aika mishi kuɗi. Na tuntubi wasu iyaye mata da suka shaida min cewa su 'ya'yan Nijar ne amma matsalan yunwa ya sanadiyar zuwan su Ghana. Matsala abinci. Daga Wallahi matsala muke sosai. sosai namiji abin ya tsare shi wallahi bai ya iya babu noma an mun yi bayya yi ka gani kwaya akwai matsala suna na na Aisha Maradi neman kuɗi na zoyi in ci da yara na mijina ya rasu su su bi ne wa'annan su kadai wata mai fama da nakasa da ta bukaci da a saka sunanta ta tabbatar da ikrarin da shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum ke yi akan da suke ɗauko yara biyar shidda ainihin 'ya'yan ma ba ɗiyarsu bane kuma dai zo mu je gana a samu a zo a raba takaitima nake gaya maka wasu kuma sun bugo waya suna bakin boda sun ɗauko yara takwas suna nan zuwa tsakanin gobe da jibi za su iso nan. sai dai ba shugaba ba bazu muhammad kaɗai ne yake cikin damuwa ba har da wasu masu ruwa da tsaki bisa harkokin a'yan nijar a birnin kumasi na ghana. sai ji sallama na sarkin adarawa barace baracen nan mu dankanmu shina damin mutum bai soke ciki ne shi koma kira mu dankanmu inda bara suka haka gaba da yaran da yan ƙanana matakin da za mu ɗauka dai tam ya kai za su koma dai gida to in sun ka koma Nijar wurin noma ba ka tahowa da yaro ka ce ka taho nan gana wurin bara nan mu ana zagin mu. Mai martaba sarki Hamisu ya Yahaya ko. sarkin sabon zangon Accra ya ce shi dai damuwansa ita ce waɗanda ba su cancanta da su yi bara ba. Wani ya iya goya kamar yana tafiya da kai amma ya zo yana bara abin da suke bai mu da ka iske wasu ga su kwankwance waje da wasu abubuwa mu dan kanmu wanda muke sabon zango yana bata mana rai sai ni da kabineti na mun aje abin da ya dace. Na tuntubi kuma kwamandan hukumar shige da fice a jihar Ashanti, Charles Yaubediya kun a inda yake cewa If you are dealing with a foreigner, you are not dealing with just that person. Kasancewar Nijar na daga cikin mambobin kungiyar ECOWAS ba za a iya komawa da su masu aiwatar da barace-baracen kasar su ba sai an yi zurfin tattaunawa da masu ruwa da tsaki tukuna a dau matakin da ya dace. Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana. A gaida Hamza Adam, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai gaba ba dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Masu tattaunawa na Majalisar Dattawan Amurka sun cimma yarjejeniya akan wani shiri da ya kai ga rage dala biliyan goma akan kudin yaki da COVID-19 in ji manyan masu tattaunawa na Democrat da Republican a jiya Litinin. amma matakin zai dakatar da duk wani tallafi da amurka ke taimakawa kasashen ƙetare don yakar cutar shugaban democrat masu rinjayi a majalisar dattawa chuck schumer daga jihar new york ya ce wannan shirin zai bai wa gwamnati makami da muke bukata don yaƙi da cutar sanata mitt romney na republican daga jihar utah shi ma ya jaddada cewa kudaden da aka adana a wannan shirin na nufin amurkawa ba za su kara ko dala ɗaya ba za a yi amfani da akalla rabin kasafin wannan shirin wurin bincike da kuma yin kayan jinyar cutar a cewar wasu bayanai da ke kunshe a cikin takardun da jagororin tattaunawar shuma da rumni suka raba za a kuma yi amfani da kudin a sayi rigakafi da yin gwaji za a kashe akalla miliyan 750 a gudanar da bincike a kan sabbin nau'ukan cutar covid-19 da kuma faɗaɗa yin rigakafi a ƙarshe hukuncin da hukumomin cambodia suka yanke na soke lasisin gidajen jaridu guda uku abin tsoro ne in ji wani mai sa ido akan kafafen yada labarai matakin da ma'aikatar watsa labarai ta ɗauka ya shafi jaridun bayong times da cambodia today da kuma gidan talabijin na yanar gizo khmer cover tv ko kuma kctv a takaice dukkanin kafafen yada labaran guda uku ana zargin su ne da watsa wasu bayanai da suka saba wa ka'idojin aikin jarida da kuma kwangilar kasuwanci da ma'aikatar ke hanawa a cewar wata wasikar ranar 15 ga watan maris daga south prasid wanda ke zama sakataren gwamnati a ma'aikatar yada labaran a wata hira da murya amurka a makon da ya gabata Tuch Utiya na jaridar Cambodia Today ya ce ya yi imanin cewa matakin yana da alaka da labarin da aka buga a shafinsa na yanar gizo a kan kurakuran da ke tattare da tsarin bada kungilar gwamnati. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. Ubana da ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bari na ji daɗi ba. Uban na yaron zamani, bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta ba ne gani nan ban shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahouse.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne Masarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gona ta da mahaifina iga da shekara da shekaru yau ita aka zo za a karɓi. shi yasa nake neman haƙƙina abin da na iya noma an kwashen gonata gidan da nake zama da iyalina an zuwa cin tashi tun da muna jin cewa akwai wani yanci na dan adam to da haka ya zai mu je mu karɓa abu da mu san manufarsa ba noman nan da kiwo shi muka sani na da gonakai guda uku a ciki wannan gonakai da su na dogara nake samun ɗan abincin nan ci da iyalina da kaina al'ummomin wasu sassan karamar hukumar madobi ta jihar kano kenan a yankin arewa maso yammacin najeriya wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina. Masu tsoron barkamu da kasancewa cikin watan Ramadana mai alfarma da fatan ibadunmu da za mu gudanar ko kuma muke gudanarwa a cikin wannan wata su karɓu kuma mu kasance cikin rukunin waɗanda Allah zai yanta a cikin wannan wata mai alfarma. Masu ware bayan da aikin noman rani ya yi nisa a galibin yankuna da lardina na arewacin Najeriya. Inda ya zaka wasu manoma da suka sami sukunin gudanar da wannan aiki na noman rani suka fara girbin kayan amfanin gona kamar irin su tumatir da alkama da tattasai da dangoginsu yanzu haka wasu manoman hankalinsu ya fara karkata ne kan shirye-shiryen tunkarar noman damuna wacce za ta zo nan gaba idan allah ya kai mu manoma da dama na yankin arewacin najeriya sun fara aikace-aikacen sharar gona gabanin saukar ruwan sama sai dai ga alama wannan shekara ta zo da zulumi a zukatan dubban manoma da ke garuruwa da ƙauyuka masu yawa a yankin karamar hukumar madobi ta jihar kano a arewa maso yammacin najeriya saboda sun ce hukumomin yankin na barazanar kwace musu gonakin noma galibinsu sun gaje su ne tun iyaye da kakanni sunana usman habibu kafin agur daga karamar hukumar madobi gona ta da mahaifina da shekara da shekaru yau ita aka zo za a karɓi. shi ya yasa nake neman haƙƙina kai tsaye ma zan iya cewa shugaban karamar hukumar madobi ne yake muke zargi yake da alhakin aikata wannan abu dalili na shine takardar da suke rabawa al'umma ta shaida mana cewa daga ofishin ciyaman wannan abu yake da gudana shine muke tambayar ciyaman na lokal gama me ya dalilin sa na karɓar gonakinmu me za a yi mana da su me za a yi da su kuma me ya makomar waɗanda aka karɓa kai waɗannan bayanan da kake ta nema ba tuntuɓa ne tsakanin ku da majalisar karamar hukuma misali ko shi ofishin chama To ai ba mu kaɗai ba ma wayanda suka isa irin ku 'yan jarida in sun tambaye su ma ba sa kula su. Ballantana kai talaka ana ganin ka banza a banza. Ba abin da za a yi maka in ma ka je gurin kama ka za wallahi ballantana ka tambaye me za a yi. Kamar a kama ka kamar yaya. A kama ka je a kulle yanzu in ka je fa inda ka san a san ake a madobi. 'Yan sanda mofel waye dukkaninsu an ɗebo an tara ya ka ce a katsina su tafi katsina mana su aiki mai gida mu zaune lafiya muke jihar kano mu da muka gan su ma Allah ya miki wani abu ne ya faru a Maiduguri inda ka san a Maiduguri ko a Katsina a bar mana gonakin mu su muke da bukata ga mu tsaro suke ko aikin awo ake aikin wai saboda su wayannan jami'an tsaro dalilin zaman su agun ko da mutumin kawai da aka kwace masa gona tunda shi bai da karfi sai na Allah shine in ya zo a kama shi an kwace ma gona an kwace wasu gida su kawai an tanaji shi ne ko da mutum zai zo ice zai nema hakin su kama shi lawa ya sunanka to ni kafin gama sunana ba sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sunana abubakar musa manya tela buzai ni abin da ya shafe ni ma zan iya cewa ya fi na kowa mu da gonakinmu duk suna cikin wannan abu kuma mu na gado mu masu gida akalla ka sami mai goma goma mun kai mu guda takwas a gida an ce duk tashin mu za mu to ina za a kai mu mu kuma tsugunni za a kenan wallahi alamu mu dai sun gaya mana dai sun yi awo har gidajenmu da gonakinmu da haka mu zo mu karba mu karbi takarda to takardar ma ta mece ce kuma ba su ba mu manufar ga dalilin ma takardar ba amma su muku bayani a cewa za a yi wannan aiki ne kuma ga abin da za a yi a gaskiya bayanin da suke mana ba gamsashe ba ne abin da ya san ce ba gamsashe ba ne in haka ne sai a kira wannan abun ya shafa a ce muna son kayan ka don haka ga abin da zamu yi ko kuma ka sayan mana ko kuma dai duk abin da ya kamata to ba a mana wannan ba sai shela kai kawai din mai gona daga guri kaza zuwa gu kaza ya zo ya karbi takarda kai ka je ka karɓi takarda. to ni me zan yi da takarda tunda rayuwa ta ma tana kan sirari abin da na iya noma an kwashen gona ta gidan da nake zama da iyalina an zo an ce in tashi mu yanzu barazana ma suke mana suna nan da manfal da yan sanda da me da me sun zo sun cika garin Allah ya fi karfin kowa kuma shi muka sa gaba zai mana maganin sun Allah da. Sunana Ahmad A. Salisu daga Agala. Ina da gona, mahaifina na da gona, mahaifiyata tana da gona. A takaice je gonakin gidanmu sun kai kamar guda takwas a gurin. me ake gaya muku ko aka gaya muku kafin a fara wannan aiki mu dai yanzu ba abin da aka ce da mu akan wannan aiki amma dai a sarkin gari ya sa an yi shela an ce an yi ɗiban guri daga guri kaza zuwa guri kaza nan kuma to don haka duk wanda an ce guri kaza to je karɓi takarda ije gona sai tsaya ya karɓi takarda amma cikakkiyar manufar me za a gurin nan shi ne hanyar wani sani ba. Kai ka karɓi takarda? A ni ban karɓi takarda ba. Wanda suka karɓa kai a garin? Eh akwai wanda suka karɓa sakamakon barazanar da aka tun da kashe da aka yi a yin shaidar duk wanda bai je ya karɓi wannan takarda ba ya rasa gonarsa mu kuma muke ganin tun da muna jin cewa akwai wani yanci na dan adam to da haka ya za mu je mu karɓa mu da mu samu nufarsa ba kuma gashi bayan kayan mu muka sani mu mazaunan ƙauye ne noman nan da kiwo shi muka sani so kuke a bar abin da aka zo yi ko kuma a gaya muku me aka zo yi da a gamsar da ku mu bar mana gonakinmu mu ci gaba da rayuwa inda muka tsinci kanmu shi ifi mana alkhairi akan a ce za a kirkira mana dama wanda ba a samar da abin ba kuma an an karba wannan sunana abba abdulmumini kafin agwal sun zo ƙauyenmu don yanka wannan flotai a katsan a cikin watan nan da muke ganin cewar ko da lokaci za iya samun zaban ruwa an zo an ce an tashi ka kuma ya tura bishiya a kanka waɗansu na kamuwa da cutuka ta farais jinsu ina hawa na da gonakai guda uku a ciki wannan gonakai da su na dogara nake samun dan abinci nan ci da iyali na da kaina. Rahotanni da kuka ji ko da na bayan fage ne. Me kuka ji cewa ita kalmar hukuma za ta yi da wannan gonakai naku da ake aunawa? To kalmar hukuma mun samu labari akan cewa za a yanka fulotai layout mun ba musamman mai layout din ma da ake mana mun je gaban dagacin garinmu akan cewar me za a yi da ne yi mana rantsuwa cewar wallahi bai san me za a yi ba ba tuntube shi ba to Allah ya kyauta nan gaba a cikin shirin zamu ji ta bakin mahukuntan karamar hukumar ta madobi wadda ita ce ta kirkiro wannan aiki na karbar gonakan manoma mazauna karkara da niyyar mayar da su fulotai a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba ke zama a cikin tsumma. Masu rare Alhaji Muhammad Lawan Yahaya shine shugaban karamar hukumar Madobi kuma waɗannan manoma da magidanta na ƙarƙashin ikon mulkin sa ne. Sakamakon population density da ake fama da shi a gari kusan ya cika jihar Kano ta cika musamman karamar hukumar ta cika an je an yi fitar da layout sai muka fahimci cewa yanzu kusan Madobi za a dawo da harkar filaye. To sai muke jin tsoron ka a zo a mana hawan igiya. wannan shi ya bamu dama muka zauna muka yi tunani muka kafa kwamiti na land advisory committee wanda ya kunshi hakimi da lauyoyi da jami'an tsaro muka zauna muka tattauna cewa me ya kamata mu yi bari mu bujiro da wani sabon aiki mu mu layout wanda za mu rage wannan population density din bayan jerin unguwanni ma da muke so mu don a samu tsari mai kyau akwai abin da muka bujiro da shi na small scale industries kananan masana'antu wanda za mu ba da dama a zo a kakkafa su mutanen mu za su samu aikin yi kuma ita ma karamin hukuma samu kuɗin shiga wanda zai taimaka wajen gina karamin hukuma mun yi sub committee shi kuma karshen bai girma hakimi wanda shi na waya da kan al'umma ne kuma ya kira taro na wannan mutane suke suke wannan garuruwa an zuna su an waya musu da kai cewa ga irin yanayin da aka zo da shi gwamnati ta bujiro da abu na cigaba aiki na cigaba domin ci gaban al'umma ah, kuma ba za a zalunci kowa ba za a ba su biya diya da filaye yanzu gwamnati ba da kuɗi za ta biya diya da kuɗi ya muka fito da tsarin kamar da gwamnatin jihar Kano take kuma ko ina yanzu abin da ake kenan za a ba mai gona kaso hamsin ita hukuma da ke kaso hamsin saboda kana san tabbatar muka cewa za mu ci gaba da wayar da kan mutane kuma muna nan muna yi. Mamayar lawan Yahaya kenan shugaban mulki na karamar hukumar Madobi a jihar Kano Najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum fitina barci ta gaba ta fita allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta To ma da la'agai da maji daɗin kwari yanzu kuma lokacin da Sulun Barma zai kama na sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lisahel wacce ta ruwaito cewa jamhuriyar Nijar na shirin karɓar bakuncin babban taron shugabannin ƙasashen Afirka. kwamishinan kungiyar au mai kula da harkokin kasuwanci da yawon bude ido ma'adanai da masana'antu albert mushanga ne ya bayyana hakan jim kaɗan bayan da suka gana da shugaban ƙasa muhammad bazum a fadarsa yana mai cewa ya je ne ya yi wa shugaban ƙasa bayanin inda aka kwana game da shirye-shiryen wannan taro da ake sa ran gudanarwa a watan Nuwamban da ke tafe. Jaridar Lebanon ta ce babban daraktan ma'aikatar fiton kaya ya ja kunnuwan ma'aikatansa a kan batun mutunta ka'idodin aiki bayan da ya ce ya samu labarin wasu daga cikin irin waɗannan jami'ai suna aikata abubuwan da suka saba wa tsarin aiki jaridar ta ce a wasikar da ya aike wa shugabannin rassan hukumar duwan bayan kammala wani rangadin da ya kai shi jihohi takwas na nijar babban daraktan ya umarce su su zuba ido a kan miyagun ɗabi'un da wasu ma'aikata ke nunawa a yayin binciken kaya yana mai cewa ba sani ba sabo ga duk wanda aka kama da irin wannan laifi jaridar Larude ta ce Najeriya da Nijar sun fara yunkurin gudanar da aikin haɗin gwiwa a fannin kula da sha'anin karɓar haraji. Taron shugabannin ma'aikatan ƙasashen biyu da ya gudana a Abuja ne ya bada wannan sanarwa. Jaridar ta ce a ƙarshen tattaunawar wuni biyu, DJE da FIRS sun ce sun gano buƙatar haɗa kai domin shigar da makudan kudaden haraji a aljihun gwamnatocin ƙasashen biyu. saboda haka suka yanke shawarar karfafa hanyoyin musanyar dubarun aiki mu karkare da jaridar air info wacce ta bayyana cewa wani jami'in tsaro ya dasa wa kansa harsashi a a harabar wata kotun birnin yamai bayan da alkali ya yanke hukuncin kulle shi a kurkuku a ƙarshen wani zaman shari'a jaridar ta ce jami'in tsaron wanda ainihi aka same shi da hannu a wata damfarar cinikin filin gini ya kashe kansa ne sakamakon rashin gamsuwa da matakin aika shi gidan maza a matsayinsa na mai sanye da kayan sarki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To madalla a gaida Sulaimun Barma. Darasinmu ne yau shine menene maraya? Ni ne Sa'idu Musa Yalwa shugaban kwamitin marayu na Abuja. Nake so in jawo hankalin mutane su gane muhimmancin maraya wane ne maraya? Allah ya ce fa ammal yatima falatan har. Maraya kar ku wulakanta shi kar ku tsawata masa. Kar ku za kar ku ci dukiyansa. Da na aka ja ayoyi bila adadin kan maraya. Annabi kuma sai ya ce sallallahu alaihi ya ce ni da mai ciyar da maraya haka muke da shi cikin aljanna ya nuna ɗan yasunsa guda biyu ya ce duk wanda ya ciyar da maraya haka muke da shi cikin aljanna ya nau'in ciyar da maraya yake ba mu kawo kamar shinkawa mu ba su kamar nan gaba su nan ba ka ɗauki nauyinsa gaba ɗaya rayuwarsa yana hannunka kamar ƴaƴanka makarantar da ƴaƴanka suke zuwa shi nan suke zuwa abincin da ƴaƴanka ke ci shi suke ci suturan da 'ya'yanka suke sa shi suke sawa to wannan shine ka ɗauki maraya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce in zuciyanka ke kashe baka da imani ka shafa kan maraya Allah zai dawo maka da imani ga a zuciyarka to kan maraya ba abun wasa bane ba mun walakanta su bane yace babu gida mafi alheri a bayan kasa kamar gidan da aka ɗauki maraya aka yi tarbiyyansa aka rene shi aka kyautata masa gida mafi sharri wanda aka ɗauki maraya aka walakanta shi cikin gidan shine gida mafi sharri a bayan kasa wanda takaice nake son jawo hankalin mutane mu san wane ne maraya ko me dawo maraya mu sira duniya da lahira To Allah ya saka da alkhairi. don nan muka zo ga shin mu na karshe labarai a takaice. To Sarfilo a takaice a jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya kira ga gudanar da shari'ar aikata laifukan yaƙi kan shugaban Rasha Vladimir Putin inda ya Allah wadai da ayyukan rashin imani da sojojin Rasha ke aikatawa da aka gano a cikin 'yan kwanakin nan Abuja wata anguwa a Kiev babban birnin Ukraine. Ai za ku iya tunawa na sha suka saboda na kira Putin da mai laifin yaƙi. Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Ya ce a gaskiya kuma kun ga abin da ke faruwa a Abuja. wannan kadai ya isa laifin yaƙi amma za mu tattara bayanai masana kimiyyar yanayi sun yi gargaɗi cewa duniya ka iya fuskantar bala'i idan ta gaza ɗaukar matakan gaggawa da ake bukata na takaita dumamar yanayi zuwa ma'aunin celsius ɗaya da digo biyar kwamitin ƙasa da ƙasa akan sauyin yanayi ya fitar da wani rahoto na dakile sauyin yanayin bayan rahotanni biyu da suka gabata akan kimiyyar zahiri da ke bayan sauyin yanayi da kuma tasirinsa babbar hukumar kula da yanayi ta majalisar ɗinkin duniya ta ce canje-canje a yanzu suna haifar da cikas a cikin duniyar halitta da kuma rayuwar bil'adama a ƙarshe sake komawa akan karagar mulkin afghanistan da ƙungiyar taliban ta yi a cikin watan agusta biyu bayan janyewar da amurka ta yi a ƙasar da ke tattare da tashin hankali ya jefa mutanen afghanistan cikin mummunan wahala a cewar wani sabon bincike a cewar wata ƙuri'a da cibiyar gallup ta gudanar kashi 94 cikin ɗari na mutanen afghanistan suna fama da tsananin talauci da ya isa wahala to madalla a gaishe ka masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kamar ko da yaushe za ku yi shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta mu na hausa.com ko ma shafinmu na facebook yanzu a madadin baba ya ko makeri wanda ya taya na gabatarwa sai salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau mr carol nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum